bani zauna yawwa haɗin murtuku za a yi ko haɗin kauri no mt ke so a samu mt kake so to madalla ba shi ka daga ka daga ka tashi gaban gurin Allah ba zan zuba ma ba ba za ka dinga shamun kaya bashi kana Allah ba zan zuba ba kai ba ka da ko sisi ko ka zo ka yati kai wai kana mano magana ka dalata ka wuce da Allah na ce maka sai ka ni canji na sai ka bani kuɗi na canji na ran nan ma da na baka 1000 baka ban canji ba wannan wani irin mai shayi ne to kai da abin da za ka yi burin ka ne ya mai shayi ina zuwa ina zuwa yana mai na ce wannan gayan da na ga ya shiga gidan nan anan yake da zama ne mai kananan kayan nan mai baki kamar na yan sigari shi kuwa na yi kamar nasan sa a'a ba shi bane wannan bai dade da kama haya a nan gidan ba don ga daki na ga dakin sa ta ba koyar da ka san ta buka ko injin da mashin haɗin shi isa ma zan tashi bar gidan nan a to ba shi bane domin wancan da na sani baya shan komai yawa dan wannan ba shi da mutunci bar ganin mun gaisa ƙarya ake yi mugu ne ka tashi ka bar gurnan na ga ma ba zan zuba ma ba

gode da irin goyon bayan da kuka ba mu kuma babban abin da nake jin daɗin sa shine na tabbata radiya ta samu kyakkyawan kulawa a ni yanzu radiya a matsayin ƙawata take amma kaga lokacin da muka kawo ta nan ba wacce na tsana a rayuwata kamar radiya amma kuma kaga yanzu mun zama ƙawaye da ki san amincin da ke tsakaninta da marigayya na tabbata jamila ke kanki ba za ki da ta aikata haka na fahimci haka warsa kai dai namu kawai shine mu addu'a Allah ya ba mu sa'a yaushe ne za a fara sauraron karar mm, sati mai zuwa ne sati guda ina ganin kafin nan da lokacin ya kamata mu samu hujjoji kwarara wanda za mu tunkari kotu da su to sai dai kuma ni ta ina kake ganin zan iya taimakawa domin ka san kawata ce yanzu abin da ya shafe ta kuma ya shafe ni jamila saurin kulawa da rariya da kuma duk wani taimako da in ya taso daga gare ku in dan wannan wannan ba matsala ba ce babu shakka samun irin ku a cikin jami'an tsaro abu ne wanda zai kawo ci gaba na al'umma thank you very much na gode sosai eh, waye ne za ka shigo ka shigo ba ka shigo ka juya kawai Rabi'a? Ya waye kai? Ban san ka ban taɓa ganin ka. Me kake so? Na zo wajenka ne ina so ka taimaka mu. Taimako? Roci za a ba ko kuma kodin za a ba ko taba. Na zo ne akan magana abokin Kano. wa ga maka nura abokina ne eh wa ga maka nura abokina ne kai da kanka ka faɗa a cikin gidansa ka ce kai abokinsa shegen da ya ga maka nura abokina ne to ba to bari ko nan da ka gani ma a gidansa ma ba wai wani akutance ne na yi na wani gida ban gane gidan ba shine sai na shiga wannan gidan na ɗauka nan gidan ina so ka taimaka ni ka amsa tambayoyin da zan yi maka ko nawa ne zan iya biyan ka akan wannan da kake cewa zaka ba kuɗi da kake cewa zaka ba kuɗi to na rantsi idan baka fita daga cikin dakin nan ba da ra sai ya fi ta daɗi kuma ina mai tabbatar maka da cewa zan maka mugun duka da rabe zaka fita daga cikin dakin nan wallahi wannan katin nan ni lauya ne wadda yake kare wadda ake zargi ta kashe matan nura za ka iya kira na a duk lokacin da kake so kofa buɗe take da agent jika jika rala jika fita fita fita rala ta jika a yau laraba 28 ga watan satumba alif 2011 wannan kotu za ta fara sauraron shari'a ta haɗin gwiwa tsakanin kwamishinan 'yan sanda da iyalan gidan alhaji salmanu gada inda suke karar radiya abubakar na kashe yarsa aisha humaira da ta yi a cikin ɗakinta inda suke zargin ita radiya ta iske aisha humaira a cikin ɗakinta ta soka mata wuka a ciki wanda ya sanadiyar mutuwar ta hallayira jami'an 'yan sanda sun tabbatar da cewa sun sami raliya a kan gawar aisha da wuka kuma a hannunta sannan da wani saƙo da ita raliya ta aiko wa aisha a ranar da abin ya faru akan cewa tana nan zuwa gidanta kuma za ta gani na lauyoyi masu wakilci yaran shari'a ni ne adam ishak sa senior advocate of nigeria lauya mai wakiltar gwamnati yani shari'a ni ne barista buhari aminu esq mai wakilcin wacce ake zargi kotu tana sauraron bayanan lauyoyi na buɗe ya mai shari'a wannan shari'a tana ɗaya daga cikin shari'u wanda suke da sauƙi sauƙin kuwa a bisa shaidu da aka samu ingantattu tabbatattu wanda ido ya gani aka kuma tabbatar da su kamar yadda na faɗa wannan shari'a tana ɗaya daga cikin shari'u masu sauƙin gaske sauƙi ta shaidu wa'anda aka samu ingantattu ita ko da lokaci shari'a tana aiki fa da shaida ne to bisa shaidun nan da muka samu kaman haka raliya ta aika ma aisha da wasiƙa ta waya wanda muke kira text message 'yan sanda sun tabbatar da haka sauran jama'a duk sun tabbatar da haka saboda haka wa'annan shaidu da aka samu shaidu ne wanda suke ingantattu na gani da idanu na tabbatarwa na an tabbatar da an yi haka sannan ita radiya ɗin nan 'yan sanda sun bincike ta sun tuhume ta amma har yanzu bata ce komai ba to ina roƙo ya mai shari'a irin wannan shari'u an sami makamancin irin wannan a Amerika. wanda wa'ansu turawa suka aikata aka kuma yanke musu hukunci wanda an same su da wannan laifi sannan a 1945 a germany shi ma an samu wani bajamushe da irin wannan laifi wanda shi ma an yanke mashi hukunci mai shari'a a 1975 a ingila an sami irin wannan an kuma yanke musu laifi eh, hukunci a bisa laifin da suka yi da wannan misali ya mai shari'a nake roƙon wannan kotu ta yi la'akari da wa'annan abubuwa ta gaggauta yanke hukunci a kan wannan baiwar Allah raliya don me don ya mai shari'a a tuna raliya ɗin nan fa ta raba aisha da 'yan uwanta da wannan bayanai nawa mai shari'a nake son kotu ta duba su barista buhari shari'a dalilin shari'a shine domin a wanzar da adalci tsakanin mutane don kada a zalunci wanda ba shi da laifi a dalilin haka nake roƙon kotu akan kada ta yi gaggawa yake hukunci akan wannan shari'a don muna so mu zaƙulo hujjoji ƙwarara wanda za mu gabatar da su domin su wanke wance ake zargi ya mai shari'a idan za a bi tarihin rayuwar mutanen nan wato rariya da aisha hakika za ta yi tunanin abin da ake zargin rani ta aikata abu ne mai wuya a wajenta don mutanen da suka san amincin da ke tsakaninsu sun ba da tabbacin ba su yarda ba rahi za ta iya aikata kisan aisha kai a yadda aka san halin rabiya mutane na faɗin cewa ko da kiyashi ne ba za ta iya kashewa ba ballantana ɗan adam kuma aisha aminiyarta a dalilin haka nake son kotu ta babu lokaci wajen daga wannan shari'a zuwa wani lokaci mai tsawo don mu karo shaidu da hujjoji kwarara wanda za mu gabatar da su don gansar da kotu na gode mai shari'a daga bakunan lauyoyin mai kara da wanda ake kara wannan kotu za ta zaman zamanta sai nan da mako biyu har ila yau wannan kotu ta amince da roƙon da hukumar 'yan sanda suka yi na a basu izinin su ci gaba da ajiye raliya a wajensu domin gudun yi wa bincike kafar angulu za su da ita ranar da za a sake shiga babban abokina babban abokina ya ne ai ka manta da haka tun da haka rabu da tun lokacin da kai aure kai ka samu kuɗi shikenan sai ka manta bayan kuma ka riga ka san da akwai kaga kaga da Allah halalu kar ka cika da surutu kar ka tsoya ta maganar ka kawai ga min dalilin da yasa ka cin same ka nan kai ka faɗa min cewa baka so na zo gidanka sa'an nan kuma ko na kira ka a waya baka san ɗauka bayan kuma ka riga ka san da akwai matsaloli yaya za in ce ka zo gidana a haka zan ce ka zo gidana duk wanda ya ganka ya san mutumin banza ne kai ni kuma ba mutumin banza bane mutane suna bani girma suna mutunta ni sai kuma kawai in ce ka zo gidana okay to rubuwar dama daban ne a kai mutumin banza ne akwai ma banza irin kama na ji ko me za ka ce ka ce kawai ni dai ina so gaya me yasa ka ce yanzu na me kike bukata ina so ka bani kuɗi kuɗi za ka bani rige wannan dubu hamsin ne to ya za ka ban dubu hamsin ina laifin ma ka ban dubu ɗari na riga na faɗa maka cewa da akwai matsaloli ba akwai matsaloli zuwa gobe zan baka wani abu yanzu ba kuɗi a jikina ka rike wannan dai zuwa gobe kawai ina sauraron ka ba aikin da na sau Salamu alaikum. Da wai nake magana? Haladu? Yes, na gane ka. Kana ina ne yanzu? Ok, ka zo Zoo Road, gida mai namba 33. Please, dan Allah ka zo. kada ka damu duk abin da kake nema a gare ni zaka samu ina neman mafaka ne ne rayuwata tana cikin haɗari zan baka mafaka haladu zan aje ka inda ba wanda zai yi raya a cikin zuciyarsa kana wajen sai dai ka zo min da labarin da nake bukata wurin ka ba ka taba tambaya na nura abokina ba na ce maka ni ban san shi ba ashe baka manta ba eh nura abokina ne amma ba ni da wata masaniya a game da mutuwar matarsa ba ni da wata shaida da zan faɗa a game da mutuwar matar nura ban san wanda ya kashe ta ba kuma wallahi ba na nan lokacin da aka kashe ta to wani labari zaka bani wanda yake da muhimmanci akan bincike na san faɗa maka wane ne nura nura na asali yadda yake a da bayan lokacin shi a yanzu ba na san garin sosai don na yi aiki a garin na tsawon shekara uku saboda haka ni ya kamata ce na je domin na san 'yan sandan garin kuma na tabbata za su bani duk wani information da nake bukata haka ne to shikenan to amma ya za ki samu lokaci akan aikin aikinki eh gobe nake son zan ɗauki hutu domin dama ban yi hutun na ba saboda haka nan zan ɗauki hutun kwana uku wanda na tabbata insha Allah zai ishe ni har in je in dawo to Allah ya saka miki da alkhairi da irin wannan taimako da ke bayarwa ai zan iya yin komai domin na ga an wa kawata adalci barista na gode jamila buhari dole na faɗa maka taimakon da jamila take ma. abincinta da take ci irin shi nake ci ta kawo min littattafai don ɗebe min kewa kuma ka san me ta kawo min bargo a raliya duk abin da na yi miki na yi miki ne saboda allah ba don ki gaya ma wani ba ni dai fata na shine kamar yadda kika saba ki ci gaba da addu'a kin ji insha Allah Allah zai ba mu sa'a kuma ni na yi miki alƙawarin duk abin da ake bukata ta waje na zan yi ki nagode Allah ya saka daɗi yau yawa ok eh, ina wannan nake take ne kisa saboda akwai evidence a ciki ko wayata tun ranar da aka kawo ni sun ɗauke komai a jiki hatta wayo. yes tana hannunmu domin mun riga mun saka ta a kanta saboda idan aka karasa kes ɗinta za mu bata amma kar ma ka damu domin da ma ita za a je kotu that's good that's good wallahi ya kyau na gode wallahi Allah ya saka alkhairi ya ga shari'a ina son kotu ta bani izini in yi marari na wasu tambayoyi kotu ranar da aisha ta rasu kin aika mata da sako kamar haka na buga maki har sau biyar kin ki ɗaukar wayata zan zo gidanki ko menene za ki gani raliya me dalilin aikawa da wannan sako me kike nufi da cewan za ta gani kuma amini yake ne ya aka yi kika buga mata waya har sau biyar bata dauka ba a lokacin mun samu sabani ne wani irin sabani wata rana na je gidanta ban same ta ba amma na samu mijinta ban zauna ba na tashi zan tafi ya cire min kofa ya so ya yi Raliya ya so ya mutu. ne. taimiyya ya yi alfasha da ni alfasha kina nufin zina ko ko kina nufin ya yi miki fyaɗe ya nemi ya yi min fyaɗe a ranar amma kun aikata abin da ya bukata ba shi a ɗan kaiwa ya cire min gele a lokaci ina kokarin kwatan kaina sai aisha ta shuka. abin da kika faɗa in babu kwakwaran shaida abin da kika faɗa zai zama ba ƙazafi ne kika yi ina da shi a ranar da wannan abin ya faru na yi rikodin ɗin komai a wayata abin da ya faru tsakanin na da shi kuma shi ne dalilin da ya sa ta kira aisha ba ta daga ba sai na turo mata da ta cewa ga nan zuwa za ta ga komai nufina a lokaci shine na ji na sa mata da maganganun da muka yi da nura domin ta ji raliya kotu za ta so ta ji abin kika ɗauka a wannan waya yana cikin waya na amma kuma waya ba ta hannu na tana hannu 'yan sanda ya min shara'a ina roƙon kotu ta umarci 'yan sanda su kawo wannan waya don ya zama shaida kotu tana bukatar jami'an 'yan sanda da su kawo wayar raliya kuma yanzu nan barista buhari ko kana da abin da za ka faɗa ina da abin da zan faɗa ne shari'a ko ta baka dama lau tambayoyi ne ko jawabai zuwa yanzu kafin na fara cewa komi ina so kotu ta gabatar min da mijin aisha yau, wato nura domin ya zo ya amsa waɗansu daga cikin tambayoyi kotu tana buƙatar ganin malam nura idan yana kusa malam ina so ka sanar da ni anguwan da kake da zama kafin kai aure kai da aisha umaira ni a kofar nasarawa nake a nan kenan aka haife ka eh a nan aka haife ni kenan iyayenka duk suna nan a wajen eh mahaifiyata ta rasu mahaifina ne kawai ke da rai yanzu amma tun na shekara biyar aka kai barno almajiranci a can na yi karatun boko a takaice dai ban dawo garin nan ba sai da ne shekara ashirin da bakwai sannan na dawo garin nan shi yasa ko da an je ofan nasarawa babu wanda za ka tambaya ce ya san saboda tun na karami na bargar me sana'arka kafin kai aure eh sana'arka kafin kai aure eh ah, sayar da atamfofi nake yi kuma ba shago bane da ni ina dai dauka ne da raba office office zuwa wurin ma'aikata idan wata ya yi sai in je in karfi kuɗi na. Tun gode wani. Yani shari'a. ina so a dan dakatar da nura ina son kotu ta gabato mini da haladu wadda aka fi sani da duka ɗauka kotu ta baka dama suna zama kofar nasara sannan kuma sana'arsa yakan je su a tamfa ya rabawa office office shin ka yarda da abin da ya fada ban yarda ba wannan da kuke ganin shi ba shi da wani iyaye a nan garin ƙarya yake asalin shi ba shi ba ma na nan bane ma ba ma na nan bane shi kuma kafin ya aure sana'ar mu ɗaya da shi sana'ar mu ɗaya mece ce sana'ar ta sana'ar mu ne da shi zaman an zane kurin da da ɗan dabaru haka dai da dai ɗan ka ce iyayensa ba sa garin nan nura yana da wani mahaifi na karya wanda shi ya tsaya mai lokacin da zai yi aurensa na tabbata ko za ta kwadaitu da jin duk abin da ka sani akan nura bala yanzu nan kuwa yanzu nan za ku ji komai gaba da shi ha <laughs> ha. shafilin kudi wai a gaskiya da a ce mafarauci ne kai ba ma sai ka shiga ma jifa da kare ba alhaji gudun mutuwa aka ce ba kai ba kai da inda yan sanda suka kure mana gudu ba inda sun kama ɗayan mu ya me zai faru wallahi ta bindiga a hannun su ta da ba biyar ba dubu dubu ga su nan sababbi ƙarƙar farare <laughs> eh to mun yi babban kamu yau gaskiya yanzu abin da za a yi mu je mu ɓoye wa'annan muka ɓoye wa'annan mu je mu canja kaya sai mu ƙara fitowa mu tafi neman kai fa banza ne wallahi wai kai kullum sai an ja daga da kai wurin rabon kuɗi eh inda fa ka sha wahalar nan haka ne wa na sha wahalar nan amma ya eh, ka ce zaka ɗauki ɗari biyu ni ka ce za ka bar ɗari haka ake yi sake ni sake dan uwarka in ba ka ba kama da shi mutunci sake ni ina faɗin iska ne fa kamar inda fa kake ji da kanka dan iska ma wallahi ka da kana da ka wallahi ka yanka ni ma da yanka wallahi kai karamin dan iska ne mutum nawa ka taba kaiwa bari ni na fasa cikin mutum na fidda sa na yi yankan rago na soka na zare na maladar da jini a ƙasa kuma na lashe jinin da ya rike a jiki kai fa da kafi ni iskanci tun ni dai na san na taɓa yanke hannu eh na taɓa cire kunne na taɓa sara dai amma dai ban taba ni kashe kowa ba shi yasa na ce maka kai karamin ɗan iska ne yau aka haife ka a cikin zuriyar marasa mutunci jariri ne ka a ciki don haka ka iya takunka don kuma ka ki yanzu na ji dai da Allah ka bar ko da ne ɗan shi tauraruwa kin shallake matan duniya Aisha mai ra'adan mata mai kyawun salsala Aisha Umaira kenan yar gidan marigayi Alhaji Suleiman Daga wannan da take gani tana ɗaya daga cikin 'ya'yansa wanda ya mutu ya bar miliyoyin dukiyoyi da gidaje da kamfanuwa da motoci ba iyaka ba ka ganta na da ilimin addini dalilin ilimin addini da take da shi ya sa ba ta da girman kai gaba ɗaya ba ta damu da ma'ayi wannan dukiyar miliyon dukiyar da aka ban mata ba ya sa ba ka ga wata yawa a duk da ta je nan anguwa a kafa ke, ka san take sosai kuwa na san ta na san gidansu na san abubuwa da yawa a cikin gidansu domin kuwa ina da wata yarinya da nake ɗan zuwa wurin ta a unguwarsu ga wata yarinya ta wasa na aminta da ke humaira yarda za na riƙe amana wai kai me yasa ka damu da labarin baka labarin Aisha Umaira wallahi san ta nake kuma so dai da aure ma nake san ta kake kuma da aure <laughs> amma Allah kai mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne kai in ba mahaukaci ba to ah, bari man gaya ma daga farko kai faɗin iska ne ka sani kuma sannan kai jahili ita kuma hafiza ce kai matsiyaci ne ita kuma tana da tarin dukiya sannan kai ɗan iska ne ita kuma mutum ne kirki sannan kai bako ne ita kuma 'yar gari ce sannan kuma kai mu kai da Allah haba ya yi ka ga mana ya yi ga irin wannan kalaman ne haba ni da gaske fa nake ba wasa nake ba san yarinyar nan nake da aure auren ta zan yi ba wai wasa nake ba me yasa ka nace akan Aisha Umaira Nura kai fa ka faɗa min da bakinka kai ka ce min mahaifin yarinyar nan ya mutu ya bar gari a ƙasa ita kanta yarinyar nan ka ce akwai kuɗi a ƙasa maloniya ce irin wannan idan ka je ka gwada sa'ar ka Allah ya dora ka akan ta iyayen ta suka baka mm. ai kakar ka ta yanke saka to yanzu kai ta yaya zaka fara zuwa neman auren ta ta yaya zaka fara zuwa ma wurin ta ma na haka ji matsala kai baho ne baka san komai ba wallahi baka da wayo sai na ce maka haka zan je wajen ta kawai abin da nake kai ka bani adireshin gidansu da aiki cika ba za ka karu Aisha Humaira Adam mata mai kyawun silsila. Ah. Na gode malama Aisha. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mahaifiyata ce ka shigo daga ciki kada mu tsaya daga nan. Babu komai jazakallahu khaira. Bismillah. Am da farko dai sunana Muhammad Nuruddin. amma an fi kira na da nura ni haifaffen garin nan ne sai dai kuma ban girma a garin nan ba a lokacin da mahaifina ya dawo gida ya sanar da ni cewa ah, an ba ni dama an amince min an ba ni izini na zo na nima aurenki na ji daɗi matuka fiye da yadda yake tsammani saboda kowane ɗan adam burinsa a ce ya samu mata ta gari kamila mai ilimi wanda ta fito daga gidan mutunci na gode malam lallai mahaifiyata ta fada min cewa akwai wanda ya turo a nema musu izinin zuwa zance a gudina. kuma kawuna ya ba su izini an kun fada min sunanka don haka ina maka maraba to na gode aisha umaira ko yanzu zan iya cewa alhamdulillah tunda har na samu dama daga wajen iyayenki suka bani dama da na zo na nemi aurenki a na ji daɗi matuƙa kuma ina fata za a amince min da mafarki na ya zama gaskiya abin da nake nufi a nan shine ki zama mallaki na a matsayin matata ta aure um, Raliya. ki taya ni yaki dan yanzu da ke zan kama kafa tunda an ce ke ce aminiyar ta tare da rai <laughs> malam nura sai dai in taya ka da addu'a saboda magana aure ya wuce wasa Allah ya san yadda kake son aminiya ta ita ma ta so ka haka to na gode raliya zan ba ta amsa ta in ka dawo gobe insha Allah. a to alhamdulillah tunda har kika ce in dawo gobe a wannan ya nuna alamun cewa kina son dawowa ta da banki kai alhaji na yi kuɗi daga yau na zama madoniya wallahi aisha ta yi da ni alhaji sai dai kuma kasan wani abu na gaba wata kawarta kawarta yi ita ma dan sai da na saci kallonta a wurin na kare mata kallo daga sama har kasa tsam kai ka ji tsayar ka ya kake nema ka bar mana da damar da muka fara samu kuma haka ne fa amma ka san me za a yanzu hmm? sai ka faɗa mu je wajen mutumin nan da ya nema mun yanzu wannan malam malam din ko baka nisa shi kawai mu je yanzu ko mu bari sai ko ok to shi gani bari mu je masa kawai ya je magana nemo aure tunda yanzu mun shirya akwai kuɗi a ƙasa ba jira ne eh, to ya ya haka Pat Kozan. Ya yi daidai. Ya yi daidai ya ka yi. Kawar ma dukkanin hada ne. Kun dai abin da nace ko? Bari ku ji gaskiyar magana. Ba zan ƙara komawa ba sai dai in za ku biya ni naira dubu talatin. Haba malam yawa ne kurin ka yi hakuri ka ja ishirin kawai ka ja ishirin. dubu ashirin kawai yaro Allah ya kiyaye ba fa wani na saba irin wannan aikin na ƙarya ba mutum nawa zan ɗauka nawa zan biya su ni kaina nawa zan samu kaga kaga tanko da Allah ya isa da Allah za a baka talatin din da Allah za a baka talatin din amma ba mistake idan ka je gidan mutanen nan ka yi halayya ta sosai kawai su gane mutumin kirki ne kuma idan ka ina abin da nake so da kai ko ma mutum na kuka je kawai kamar yadda aka ji da farko kai ne mahaifina to ai baka sani ba ni nan da kake gari wannan fatin da ka ganna yi na daga da guzuma ne ina harbin karsana ba kuskure an ba kuɗin na amma Allah in kai kuskure zan ma aiki wallahi balle balle zan ma duk tsufan ka ba ganin girman ka zan yi ba zan ma balle balle wallahi Allah Allah <laughs> awa ina dubu ashirin ina na karɓi dubu ashirin Allah ya kai mu ranar ga fa Haladu bai kamata a ce ka karɓi kuɗin nan ba ya kamata ka bar min su tunda kaga hidimar aure ne a gabana idan aka yi auren nan aka gama idan na fara harka na fara tarawa kai ma da kai za mu ci kuɗin nan ba ni kadai zan ci ba a gaskiya fa abokina kada ka zo ka yi kuɗi ka manta da ni saboda a gaskiya idan ka manta da ni wallahi zan fasa kwai ba zan taɓa manta da kai ba haladu abin da na samu kai ma ka samu haba Allah ka tabbatar min da haka <laughs> dukiya ta zauna kwanan nan ai assalamu alaikum maza da mata ina yi wa kowa fatan alkhairi kamar yadda kuka sani inda Allah ya tara mu a gurin nan gaba daya mun zo ta murnan mu Aisha Umaira na kammala karatunta to a gurguji dai dan kan cika ku da surutu bari gaito muku kanwanta ta faɗa abin da ke bakinta Assalamu alaikum. ina matuƙar farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana yaya ta Aisha Umaira ta kammala karatunta. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki ganin yadda yayi na mata suka halarci wannan biki gawayenta da kuma abokan kammala karatunta maza duk da cewa ba ni ya kamata a ce tsaye nake a wannan waje ba ina wannan <laughs> muku barka da zuwa kawarta kamar yadda kuka sani raliya ita ya kamata a ce tana wannan waje don gabatar da wannan abu sakamakon rashin lafiyar da ta samu shi ya hana ta halarta wannan waje muna mata fatan allah ya ba ta lafiya sannan kuma Allah ya nuna mana auren yaya ta Aisha wa mai haka. dai a rubuce muna da wani bako wanda ya kawo mana wani muhimmin tsaraba. Wato wannan bakon ba wani bane illa malam muhammad nuruddin ni lokacin da na gano haka sai na tashi daga cikin gidan da nake haya sai na canja unguwa na koma wata unguwa daban na koma can na je na zauna ba wanda ya sani a ran da na yadda zan ba wa barista duk wata shaida da yake nema a wurina a kotu ranar wallahi tallahi da kyan na sha wurin wasu mutane suna so su hallaka ni wallahi tallahi nura ka ji abin da abokin kai faɗa ko ka yarda da abin da ya ce ni ban san shi ba yadda ai ni ban ma taɓa ganin shi ba sai yau wallahi ya ƙarya yake ƙarya yake ƙarya yake abokiya ne sosai tare muke tun da wallahi tare muke da shi tun da kuma ma ya musu a kwadi zan iya kawo hotuna akwai hotuna sanda muke tare da shi akwai hotuna da komai suna nan wallahi ƙarya ne ya san ko tana gargadin ka da kada ka sake magana in har ba ta ka kai ah, a kara hotunan abinka akwai hotunan abinka tabbatar ranar da zai shiga gidan aisha umaira akwai shi a ciki na ji shi da kaina da na bar gidan duba sosai yi wa kin manta inda kika sata buge shi a a cikin afirki, a hadin Allah ka da ni ba zan yi wa kaina ba ah, ba da lokacin da za mu cigaba da batawa a dangane da sauraron wannan kara sabili da haka kotu ta daga sauraron wannan shari'a ya zuwa nan da mako biyu wato 24 ga wata mai zuwa har ila yau kotu tana umartar da a ci gaba da tsare nura har ya zuwa ranar da za mu sake dawa wannan zama a sakamakon samun shi da wasu bayanai da kotu ta kasa tantance gaskiyarsu hakika

humaira ta sa mun manta dangantaka da aminci da abin da yake tsakaninsu ki duba ki gani idan aisha ba ta da lafiya raliya takan shiga matsananciyar damuwa hankalinta ya tashi har ita ma ta kama cuta irinsa kuma ki ga Aisha ma idan raliya ba ta da lafiya ita ma ta kan yi wannan cutar da raliya ta kamu a gaskiya na yarda da abin da raliya ta faɗa a kotu babu ko kokanto da abin da ta faɗa umma ki duba ki ga raliya ta sha wahala umma raliya ya wutanta guda da sati biyu asali zarnin fitsari duhu sannan ga sauro a kan laifin da bata ci ba bata gani ba ni dai na yadda raliya bata kashe aisha ba bata kashe ta ba mun yi kuskure umma ta ban ba da shaida a kanta ba a'a abin da muka faɗa ba mai kuskure ba gaskiya muka faɗa duk abin da aka tambaye mu shi muka faɗa kuma mun faɗa irin alherin da yake tsakanin raliya da aisha mun faɗi irin dangantakar da suke da shi duk halayenta na kirki abin da muka faɗa kenan ba mu faɗi wani abu wanda zai munanta ta ba don haka mu abinda da za mu yi addu'a allah ya fito da wanda ya wannan kisan kai shi ma a hukunta shi Allah ya yarda ya mai shari'a ta gaya ma kotu kariya ya mai da ta ɗauki wannan magana a cikin wannan waya nata gaskiya ne da an same shi don me don ai wannan waya daga hannunta zuwa hannun dan sanda ne kawai sannan kuma ya mai shari'a ina son wannan fa kotu ta ƙara la'akari da kotuna wanda haladu ya bayar Kotunan nan da haladu ya bada su ya mai shari'a wannan zamani da muke ciki wannan kotu ta yi la'akari yau muna zamani ne na kwamfuta kwamfuta ɗin nan kuma ana iya sarrafa ta yadda duk aka ga dama idan kana bukatan kwamfuta ta ɗauka maka mutane masu yawa za ta ɗauka in kana son kwamfuta ta ɗauki maka mutane kaɗan za ta ɗauka in kana son kwamfuta ta ɗau maka mutane a zazzaune ko a tsaye da tufafi tsirara duk kwamfutan nan fa za ta iya a yau fa kwamfutan nan za a iya sarrafa ta taimaka duk abin da kake so in ma za ta ɗau mutane ne ba kawuna duk za ta iya yi saboda haka ya mai shari'a ina son wannan kotu ta yi la'akari da ingancin shaidun da aka bayar ta yi amfani da su don yanke hukuncinta na gode ya mai shari'a barista buhari kana da abin faɗa gane shari'a ina da abin faɗa ina da kwakwaran shaida da zan gabatar da ita shaida da zan gabatar da ita a yanzu ita ce za ta tabbatar da kotu cewa ba rage ba ce ta aikata kisan aisha in har ba aishan ba ne ta kashe kanta to nura ne buhari na tabbatar ba za ka faɗi wannan magana kai tsaye ba ko kana da hujjoji ina da hujja ya mi shari'a hujja ta tana bakin constable jami'ar umar ko tana son ganin constable jamila umar wa kotu bayani akan abin da kika sani dangane da nura bala ni pc jamila na yi tattaki har izuwa garin sunura inda na samo labarai da kuma bayanai ɓoyayyu a kansa sai dai kuma idan kotu za ta bani dama ina son zan gabatar da wani mutumin wanda na zo da shi daga can garin gembu na jihar taraba inda iyayen shi nuran suke inspector muna so ka kotu bayani akan abin da ka sani dangane da nura nura bala tsohon mai laifi ne wanda hukumar 'yan sanda ta jihar taraba take nema ya aikata laifuka wanda suka shafi sace-sace fyaɗe da cin zarafi na mutane da dama sannan kuma ya zauna gidan yari hasu da laifuka daban-daban sai dai laifi wanda ya aikata ya gudu shine kisan kai da a gidan wani alhaji da shi da mai gadinsa kuma ya yawon gaba da kudade da ba a san adadinsa ba tun daga wannan hukumar 'yan sanda suke neman nura ruwa a Jallu. har zuwa lokacin abokiyar aikin namu jamila ta zo mana da labarinsa kuma ita ma tana neman labarinsa don magance wata matsala da ya shuka a nan don haka nake bukatar kotu idan ta yanke mai hukunci a nan nake bukatar ta ba da shi in tafi da shi can a yanke mai hukunci jamila da inspector nasir kuna iya koma ku zauna ba da sabara akwai wata shaidar ina da shaida ta karshe ya mai shari'a gabatar da su ai kotu ba ta gajiya da sauraron shaidu ina da buƙatar kotu ta gabato min da malam tanko min baganiza idan yana nan kusa ganeza e eh, ni ne mahaifin nura a'a ni ba mahaifinsa ba ne na dai tambayar masa mata a matsayin mahaifi na ƙarya shi ma saboda ya bani kuɗi wallahi yalla bai ban san komai a kai ba wallahi ban san kashi ta zai yi ba wallahi to shike mun gode malam tanko na gode me yasa ka kashe ta objection ya zai shari'a bai kamata ne tambaya ya yanke ma wanda ake zargi da hukunci ba barista adam korafi bai karbu ba ci gaba barista buhari na gode ne shi yau ya kamata ka amsa laifinka ka hutar da kotu da duk wani lauya in kana ganin cewa za ka tsira a kowane shari'a tana nan tana jiranka wanda kai kanka ka tabbatar da cewa ba za ka taɓa saboda wannan shine babban abin da na saka a zuciyata da dauniya kuma sai na aikata daga lokacin da na yi kuran aikata lalata da raliya Allah bai ba nasara ba ita kuma ta yi kokari ta